وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce alƙiyama ba za ta zo mana ba har abada ka ce da su ya kai wannan manzo na rantse da Allah tabbas sai alƙiyamar da kuke ƙaryatawa ta zo muku sai dai babu wanda ya san lokacinta sai Allah, saboda Allah ya san duk abin da ya ɓuya na alkiyama da waninta, babu abin da yake ɓuya daga iliminsa, ko da gwargwadon ƙaramar tururuwa ne a cikin mai da ƙasai, kai abin da ma bai kai abin da aka ambata ba wajen ƙanƙanta ko wajen girma baya ɓuya a gare shi, kuma face yana rubuce a lauhul mahfuz wanda aka rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama.